الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين وبعد yan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu so mun riga mun rufa karatun muwatsa wanda ake a rana irin ta yau sai bayan sallah amma muka gama amfana da wannan lokaci ne albarka wanda yake kunshe da sa'a karshe ta ranar juma'a a juma'ar karshe a cikin watan sha'aban domin a raya wannan lokaci domin mu samu shiga cikin waɗanda suke a cikin majalisin da mala'iku suke lullube shi da fuka-fukansu sakina take sauka kuma Allah yake ambaton su ambaton yan majalisun a wajensa to shi yasa sai muka ce to mu amfani da wannan dama domin a amsa tambayoyi akan abin da ya shafi aikin azumi da kuma sallar tarawi sallar asham da tahajjudi da ake a cikin azumi saboda kamar yadda bayani ya gabata a cikin hudu ba yana da muhimmanci ya zamanto cikin tanadin da ake ma watan ramadan wato a yi a kokarin sanin hukunce-hukunce na wannan ibada ta azumi da za a shiga ciki to ina fata Allah maɗaukacin sarki ya sa mana albarka a lokacin da zamanto mun samu a wato mun yi makanmu matashiya akan yadda za mu gudanar da wannan ibada a bisa hanya sahihiya a kan abin da aka gina akan ilimi na alkur'ani da sunna annab sallallahu alaihi wasallam akan fahimtar magabata na kwarai to ina ganin ba zan yi wani bayani ba za mu shiga cikin tambayoyin ra'asar in tambayoyin wasu akwai tambaya wasu ila wadda za ta zo wadda zai zamanto an yi ɗan ƙarin bayani wanda da zai zai zamantowa kamar shimfiɗa a kan ita wannan ibada amma duba da yanayin cewa la'alla akwai tambayoyi da yawa da za su zama za su zo za mu shiga cikin amsa tambayoyi gaba ɗaya insha Allah wannan tambayar ta farko waɗansu yan uwa ne suka ce muna yin azumin watan ramadan a saudiya sai mun yi sita shawar muke dawowa to muna ɗauko umra daga masjid na na aisha malam an ce babu kyau me ya fatawa eh, ga wanda yake ya je makka ya yi umra kuma yake so ya sake yin wata umrar saboda lokaci ya zo masa kamar su wannan masu tambaya la'alla sun je sun yi umra cikin ramadan kuma suka zauna bayan ramadan suka yi fita shawwa kafin su dawo suna so su sake yin umra tunda suna cikin garin makka a to wai an ce waɗansu an ce babu kyau to akwai saɓani na malamai wato umuma kan cewar za a iya yin umra sau biyu a shekara ko ba za a iya yi ba imam malik rahmatullahi alaihi ya karhanta yin haka ma'ana ya ce barin haka shine ya fulada to shi kuma ya gina wanne ne a kan mazhabar sayyidina umar da sayyidina usman da suke nuna ma mutane suke nuna rashin son su akan a cikin tafiya ɗaya mutum ya aikin ibada har guda biyu ta hajji da umra ko ta umra har guda biyu su kuma dalilinsu shine suna so a yawaita zuwa makka sai na umar ya bayyana wannan cewa yana so mutane su rinka yawan zuwa makka shi yasa yake karhanta mutum ya yi hajjin tamattu'i ko hajjin kirani sai dai hajjin ifradi yace in za ka yi umra ko ma ka sake wata sabuwar tafiya domin ka sake zuwa makka saboda makka gari ne wanda yake samun arziki da zuwan baki to shi yasa yake so baki su yawaita zuwa makka to haka idan mutum zai je sau daya ya yi ibadar har sau biyu hmm, kaga ba zai sake dawowa ba sai ce aiki ya samu bana ma har sau biyu ya yi umra in ana magana za a sake umra sai ka a ainihin cikin ramadan da shawwal din na yi umra to akan haka ne suke cewa makaruhi amma su imam ahmad ibn hanbal sun ce babu laifi kuma shine aka ruwaito daga sahabbai irin su sayyidina ali radiyallahu anhu da anas ibn malik da ma aisha radiyallahu anha ummul mu'minin saboda haka babu laifi mutum yayi umra ya sake yi a cikin shekara ɗaya kafin ya dawo gida domin aisha radiyallahu anha ita ta sami izini daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi hajji hajjin aisha kirani kai yi kirani shine hada hajji da umra ko to ita ma kirani kai amma sai ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ita gani take yi kamar sau ɗaya kawai kai kamar hajji kawai kai ba ta yi umra ba saboda haka tana so ya za a yi mutane su koma da hajji da umra ita kuma ta koma da hajji kawai ma'anar da hajji kawai wato ma'ana ibadar aikin tana ganin kawai tsawafin da ta yi guda ɗaya wanda yake shine tsawafin ranar sallah tunda ba ta tsawafin kudum ba an fahimta aisha da aka zo makka da aka zo makka ba ta tsawafin kudum ba tana cikin al'ada saboda haka haka ta tafi mina ta sake wanka ta wanka don ta yi harama da umra ta yi wanka sai ta shi sai annabi sallallahu alaihi mata ta kwance gashinta da ta yi saboda shiga cikin ihramin umra sannan ta yi wanka na shiga ihramin hajji sai ta shigar da hajji cikin umra ba ta yi tsarki ba sai ranar arafa da rana sai a ranar arafa da rana sannan ta yi tsarki daga al'adarta saboda haka abinda kawai ka yi dawafi da sa'ayi dawafi da sa'ayi kawai ka yi su kama san annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi dawafi da sa'ayi na umra suka sake dawafi da sa'ayi na hajji sai take ganin kan cewa mutane za su koma da hajji da umra ita kuma za su koma da hajji daya ma'ana da ibadar kamar da ibadar aikin hajji guda daya an fahimci yadda damuwar aisha take to shi kuma annab sallallahu alaihi wasallam ya kasance duk abin da ya ga Aisha tana so sai ya biye mata saboda inda yake son kuma saboda kun ga saboda albarka kuma da Allah ya sanya akan ta sai zaman to an samu mana asali sai annab sallallahu alaihi wasallam ya ce ma dan uwanta Abdurrahman je ka da ita ta ta dauko umra ta zo ta umra sai ku haɗu da mu a wajen Makka mu wuce Madina shine ta je ta ta ɗauko umra shi ka ake ce ma masallacin masjid Aisha shi kuma abin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ta ɗauki umra ba daga nan saboda sharaɗin umra sai ka hada ihrami tsakanin hillu wal haram sai ka fita daga cikin daga cikin shafin harami sannan za ka iya ɗauko ihrami sharaɗin ɗaukan ihrami a sharaɗin umra sai ka hada tsakanin aiki da ya hada tsakanin alhillu shine wajen harami wal haram da cikin harami sau da aka kai ka fita daga iyakar harami to mafi kusa daga cikin iyakokin harami daga ɗakin Allah daga ka'aba shine tan'in don tsakanin masallacin harami da tan'in bai fi kilomita goma ba amma in ka bi hanyar jidda kuwa sai ka wuce wannan kofar mai ƙur'ani ɗin nan haka ka hau wannan dutsen da yake bayan ka wajen kilomita wajen kusan 23 shine haddin harami haka in ka bi hanyar madina sai ka dangana da ji'in rana wajen annawariya shi ma wajen kilomita 20 da wani abu sannan za ka zo iyakar harami haka in ka bi hanyar fa'if haka in ka bi hanyar yamani saura ta mafi kusancin shine a cikin sa suke ce masa adinan hil hillu wanda ya fi kusa to a wannan shine shine wannan shine asali kun ga Aisha radiyallahu anha a tafiya daya ta yi hajji da umra ta sake wata umra ko ba haka ba to bisa wannan asali shine malamai suka ce babu laifi ko musamman ayyukan sahabbai don haka wannan abin babu laifi wannan shine ra'ayin su imam ahmad ibn hanbal abinda suka tafi a kai kenan kuma shine mazhabar su illa imam ahmad ya ce ga namiji in yayi umra yana so ya sake yin umra ya ba da iyakar kwanaki da gashin ta zai dan tofo in ya riga yayi aski kada ya zama to kawai sai dai kawai ya yi a in ya riga yayi aski kaga in ya je kuma zai sake yi kamar bayan kwana uku yace zai yi umra ne zai aska ba abin da zai aske sai dai kawai a yi da ake cewa tishi sai dai a yi tishi a kan gashin sai dai a yi tishi a kan kwalkwal ɗin to shi ne sai imam ahmad ya ce a ɗan yi jinkiri kuma shi sa aka ruwaito daga anas ibn malik a ike ko ali ibn abi talib na mata ɗaya daga cikinsu yake cewa idan kai umra ka bayar da kamar kwana goma zuwa sati biyu kafin ka sake wata umra saboda haka wannan da suke yi babu laifi kuma a shi ƙa'idar duk wanda yake cikin ɗan makani idan zai yi umra to sai ya fita zuwa hillu to wafi kusancin hillu ne masjid a aisha haka duk wanda ya zo makka wanda ba ɗan makka ba ya zo ya yi ibadar hajji ko umra ya zauna a maka to ya zama ɗan makka idan zai yi umra ba sai ya koma miƙatinsa ba amma waɗannan mutane suna kuskure sai su ɗauka idan ba su sami yin ihrami daga miƙatinsu ba ba da sai su bari sai sun zo maka sai su je masallacin aisha su ɗauko harin wannan kuskure ne ba duk wanda ya haka sai ya yi yanka don ya shiga makka ya ƙetare miƙatinsa ba da ihrami ba saboda haka sai ya yi yanka ya bar wajibi ga wanda yake ɗan makka ne ko kuma ya zo makka ya shige ta da hajji ko umra ya zauna a cikinta kwanaki ya so ya sake yin wata umrar to shi ne zai je masallacin na Aisha ya dauko umra daga can an fahimta an fahimci wannan hmm. idan ya zai ba hajji ba ba hmm. kuma dan makka wani kakka da tashi ya zo yi da makka ya zauna wato na yi zuwa ahsan to ina ya hukuncin wanda shi wata sabga ce ta kawo shi maka? alal misali shi yana cikin ma'aikatan alhazai sun je ganin sun je kama gidaje a makka shi kuma bai yi niyyar zai umra ba wace shi gaskiya ba zai yi umra ba tunda aiki suka je aiki kawai zai je bayan sun gama kama gidaje ya ga kowa yana yi umra sai ya ga kan cewa ta za a yi zaman to kamar wani haramtacce sai ce shi ma ba zai yi umra to a nan wajen ga daga inda ya ƙirƙire ka eh? to daga nan zai yi saboda aka daɗa ɗauki hukuncin ɗan maka, ka shi ne a hadisin ibn abbas faman kana duna zalika min haitu an sha'a wanda yake koma bayan wanda wanda yake wato ba a miƙa shi ba to daga inda ya daga inda ya kudurta niyyar daga nan zai yi harami to da kashi tunda daga makka ya kudurta niyyar sai ɗauki hukuncin ɗan makka sai ya fita masallacin na na aisha ya ɗauko ba an fahimta a wannan ko amma wanda yake ya tafi sun je za su kama gidaje ya je da niyar zai yi umra sannan suka je suka gama kama gidaje kuma ya ga da yi umra ba to abin da yake wajibi sai ya koma miƙatinsa sai ya koma jumfa ko ya tafi madina ya ɗauko daga zulkulaifa sannan ya zo ya umra amma in ya ɗauki in ya je masallacin na na aisha ya yi harami bayan ya shigo ya je saudiya ne da niyyar ga abin da bai to wannan bai yi ba ya ƙetare kashi sai ya yi yanka in ba shi da halin yanka kuma sai ya azumi goma to sai tambaya ta biyu wannan gaskiya ba ta da alaka da shi ta ce wai sun ce wai suna son karin bayani akan kabali da ba'adi wannan ai darasi ne na musamman amma abu kaɗan nake so na faɗa akan wannan ba za ka fahimci hukuncin kabali da ba'adi ba sai ka san rabe-raben wato ayyukan sallah ka gane farillai ka mustahabbai ka san sunnoni ka san mustahabbai farilla ba a yi mata kabili ko ba a yi mustahabbi ba a yi mata kabili ko ba a yi sunnoni su ne ake musu kabili da ba a yi su ma kuma sunnoni iri biyu ne akwai sunna wadda take ita kadai ba za a yi mata kabili da ba a yi ba saboda ba suna ce mai karfi ba kamar kabbarorin sallah akwai kuma suna wanda yake ita kadai za a iya mata kabli da ba'adi kamar asirtawa inda ake bayyanawa ko bayyanawa inda ake asirtawa amma dukkan sauran sunonin in dai suna ta kai guda biyu to za ka yi mata kabli da ba'adi za ka in ka barta ta, ta kai kabli in ka ƙara za ka yi ba'adi sai dai akwai abin da ake ƙarawa ba daga sunna ba wanda yake canjawa a shi shine rukunin sallah kamar ka ƙara raka a ɗaya hmm? kamar ka ƙara raka a ɗaya a cikin sallah ai kaga raka a ɗaya ba a ta haɗa farillai da sunnoni da mustahabbai to wannan yadda za ka yi shi shine ka yi sujada ba'adi to sai ah, yace kuma bayani akan nafilar dab da magariba nafila dab da sallar magariba tana daga cikin sunnoni amma ba ratibai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tsakanin kowane kiran sallah biyu akwai nafila kiran sallah ne yana nufin tsakanin kiran sallah da ikama tsakanin kowane kiran sallah da ikama akwai nafila to shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka kira sallar magariba sai su zabura kowa ka ga ya kama bayan al'amudi yana nafula in mutum ya shigo masallaci sai ya ɗauka ma har an yi sallan magarba ɗin ne ana yin nafulan bayan sallah saboda yawan waɗanda suke so da haka babu laifi abin da ya sa a matafar imam malik ba a soyar da ita ba ta cikin mustahabbai saboda a kwatayin a aiwatar da sallan magarba a farkon lokacinta saboda sallan magariba a wajen imam malik lokacin ta ɗaya ne gwargwadon yadda za a yi sallar an gama shi bai riko da hadisin abdullahi bin amri bin al'asba na kan cewar lokacin sallar magariba yana kaiwa zuwa ga ɓacewar shafaki shi ya ɗauka a kan asalin hadisin abu mas'ud wanda shine hadisin farko a cikin muwatsa cewa mala'ika jibril da ya zo ya yi sallah da annab sallallahu alaihi wasallam a ranar farko sallar magarba bayan faduwar rana a rana ta biyu ma ya yi sallar magarba bayan faduwar rana haga wannan ya nuna kanta lokacin ta ɗaya ne kenan saɓanin sauran sallolin a ranar farko ya a farkon lokaci a rana ta biyu ya a ƙarshen lokaci amma a magarba sai ya a lokaci ɗaya ta saboda haka malik rahmatullahi alaihi ya tafi a haka cewa sallar magarba lokacin ta ɗaya daga faduwar rana gwargwad daga faduwar rana to sai mutum ya cika sharaɗin sallah na yin tsarki da alwala da sanya tufafi da fuskantar alkibla to bayan nan kawai abinda ya rage abinda kawai yake na lokacin sallah shine yadda zai raka a uku ya sallama daga yayi daga yayi haka sallata lokacin ya fita to shi yasa baya so yadda a yi nafila kafin sallan magariba to amma kamar yadda muka gani hadisan abdullahi bin Amri bin al-as da na abu barzat al-aslami wanda ya bayyana lokutan sallah bayan komawar annabi sallallahu alaihi wasallam madina ya nuna sallan magarba ita ma tana da lokaci na farko da lokaci na ƙarshe saboda haka wannan ƙari ne ƙarin sassauci ne da sauƙi ga al'umma tunda hadisan abu mas'ud a makka ne shi ko hadisan abu abdullahi bin Amri bin al-hadisin abu barzat al-aslami a madina ne Eh, na'am to saboda haka idan tunda akwai wannan dama ko musamman ga ayyukan sahabbai babu laifi idan mutum yayi nafila kafin ayi sallar magariba bisa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake tsakanin kowane kiran sallah biyu akwai nafila na'am nafila nafila Eh, ai wannan dama ana magana dab da magariba bayan faduwar ranar ne amma kafin faduwar rana ai ba lokacin nafila bane kafin faduwar rana hatta tahiyatul masjid akwai wanda ma daga cikin malamai ba su yadda ayi a lokacin ba saboda lokaci ne da tsananin hali ya zo akan yin sallah a lokacin saboda koyi da saboda gudun kar ai koyi da shedan na'am ma'am bala alaikum salam a yadda mutum ya azumi cikakke mai cikakken lada wanda ba wani aibi to shine ya zamanto cewar ya tsare rukunan azumi a rukunan kuma na zahiri da baɗi domin rukunan azumi akwai wanda suke na zahiri shine barin ci da sha da saduwa da iyali akwai na baɗini shi ke kuma barin saɓon Allah barin ayyukan sabo tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man da a qawla zuwa والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه wanda duk bai bar zancen karya ba ya sashen zance da kuma aiki da shi aiki na karya da aikin wauta to Allah ba shi da bukatar ya bar shinsa da shansa imamu turmidi da sauran a'immatu ashabu sunan sai suka yi suka ce babu barin giba a cikin azumi sun ɗauki wannan daga cikinsa abinda mutum zai bari wajen ƙaunar zuwa magana ta ƙarya har da cin naman mutane so da haka wanda zai yi azumi ya zama to ya harshensa ma ya yi daga abinda Allah ya haramta harshensa ya kubuta daga abinda Allah ya haramta to shi ne ya samu cikakken azumi wato ya zama to ba kawai ciki da ah, ciki ne kawai ya yi azumin ba barin abinda ciki da farji a'a hatta ma baki harshe shi ma ya bari kunne shi ma ya bari ya bar wajen da ake yin giba wajen da ake yin wauta wajen da ake zancen banza wajen da ake abubuwa da za su motsa sha'awa tun daga ɗaya da kuma hadisan abu huraira ne fa'iza kana yau musomu a hadifu falayar fut walayar hab ranar azumin ranar azumin ɗayan ke ta kasance falayar kotu kada ya rafasu rafasu shi ne zance da zai motsa sha'awa hmm? zance da zai motsa sha'awa sau da haka banda hira da banda hira da mutum ya hira da da wadda yake nema kai ko da matar mutum nema ko da iyali ne ko da iyali kada ka yi hirar da za ta zama tokancewa ta motsa sha'awa tsirar kwarkwasa wala ya kada ya kwarmato kada ya rinka iface-iface da hayaniya da fadace-fadace duk wannan shine abin da yake kan yama azumi gidi to mutum ya kiyaye wannan shine sai zaman sai ya samu azumi cikin Allah ya ba mu wafaka to sai wannan yace assalamu alaikum malam Allah ya kara lafiya da nisan kwana mai albarka amin malam tambaya ta ita ce wai tambaya ta shi ne watakila dan zariya ne ko idan mutum yana azumi sai sha'awarsa ta motsa har ka kai da ya fitar da wani ruwa a gabansa mai hukuncinsa da wannan azumin nagode to idan a idan sha'awarsa ta motsa daga tunani tunani kawai abin da ya fita daga gabansa, to ko dai ya zamanto maziyi ne ko ya zamanto maniyi ne idan ya zamanto maniyi ne wanda an san maniyi yana fita da izan gaba kuma yana da kauri ba kamar maziyi ba wanda yake shi ba mai kauri ba ne to idan maniyi ne ya fita a bisa tunani kawai ba tare da ya yi kallo ba ba tare da ya yi zance ba ba tare da ya saurara ba ba tare da ya tattaɓa jikinsa ba daga tunani ne kawai mani ya fita to ba shi da azumi zai rama azuminka wannan azumin wannan rana ya kare domin kamar mutum ya ci abinci ne kamar mutum ya ci abinci ne bisa kuskure wannan a matabar malik kenan rahmatullahi alaihi to amma hatta ma ba hatta bisa ka'ida abin da ya fi rinjaye din shine wannan ba za a shi kamar wanda ya ci abinci bisa kumantuwa ba duk da a matsabar imam ahmad babu komai a kansa amma a matsabar malik sai ya rama azumi domin saboda shi ya biye ma wannan tunanin nasa ya yi ta tunanin ya biye masa har ya biya ta samu wato kutar sha'awarsa idan ku abin da ya fita a maziyi ba maniyi ba to wannan babu komai a kansa ke kawai ya wanke ya sake alwala idan kuma yayin da sha'awa ta san motsa ya yi zance ko ya yi kallo ko ya yi sauraro ko ya tattaba jikinsa har ya fitar da maniyi to in ya fitar da in abin ya fita maniyi ne sai yayi sai yi ramuwa sai ya yi kafara azumin sai ya kare kuma sai ya yi kafara hukuncinsa hukuncin wanda ya sadu da iyalinsa wannan shine mazhabar malik a matsabar imam ahmad da imam shafi'i da suka ce ramuwa kawai zai babu kafara amma matsabar malik ita ta fi tsara azumi zai rama zai yi kafara domin kamar yadda ya samu biyan bukata kamar yadda wanda yake da iyali ya samu biyan bukatar yayin da sadu da ita da fitar maniyi haka shi ma da fitar maniyin nasa ya samu biyan bukatarsa ta hanyar hira da ya yi ko kallo da ya yi ko kuma shashafa jikinsa da ya yi don haka zai yi zai rama azumi zai yi kafa amma idan abin da ya fita daga jikinsa maziyi ne kawai ya fita saboda tattaba jikinsa da ya yi ko kuma don saboda sauraro ko makamancin wannan to wannan shi ma ba zai rama azumi ba sai dai sai ya nemi gafara Allah jalla wa'ala duk da yake a matsabar malik shi ma in mutum ya yi da taba jikinsa ne da wani abu ba da tunani ba in mazi ya fita shi ma sai ya rama azumi azumin wannan rana ya kare wallahu ta'ala a'lam to sai wannan shakar turare mai hawa kai yana karya azumi na idan mutum ya shaƙi turare inda gangan ya shaƙi turare kuma ya san cewar yana karya azumi ba bisa kuskure ba har ya ji shi a makogaransa to wannan yana karya azuminsa in dai ya je ne ya shaƙi turaren ya sa shi a hancinsa saɓanin ya shafa shi a jikinsa ya ɗan shinshina ya ji shinshinawa akwai banci tsakanin shinshinawa da shaka shinshinawa shine ne kaɗan ji ƙanshin haka amma shaka shine ka kawo shi ka ji yadda wato ka shaka don ka ji ƙanshin nasa to shi wannan yana karya azumi a bisa al shi ne masabar malik da masabar imam abu hanifa da masabar imam ahmad shakar turare ko na wuta ko ba na wuta ba yana karya azumi amma shan jin ƙanshin turare shi wannan babu komai to raka ko turaren wuta ne malamai sun yi gargaɗi a kan sa turaren wuta ya zo kuma daga cikin tabi'ai abinda suke nufi shine mutum ka je ka shake shi amma don ka sa turaren wuta a tufafinka ko a ɗaki ka sa turaren wuta bayan in ka sanya shi a ɗaki a yanda bayan hayakin ya riga ya tafi ka shiga cikin ɗakin wannan babu komai amma ka je ka shaƙe shi haka to shine wannan wanda yake karya azumi a bisa mafi ingancin magana duk da yake akwai saɓani shi sa akan ce mutum ya guje shi amma mafi ingancin magana idan mutum ya yi da gangan ya je ya shaƙe shi bayan ya san kan cewar a zai ji kakin sama a makogaronsa to wannan yana karya azumi wallahu ta'ala ala na'am inhaler inhaler shi ma wanda yake bude abin wanda yake bude hanci to inhaler yana yana shiga cikin ciki shi yasa shi ma ba mutum ba zai yi shi ba hukuncin zai dauki hukuncin albakhur ne sabanin a na masu ulcer ai masu asma ya ake ce masa ventolin na masu asma shi ventolin shi daga kashi kashi huhu yake tafiya ba ciki yake zuwa ba saboda haka shi fatawar malamai shine abin abin asma baya karya azumi amma wanda mutum zai sa na mura idan ya na inhela wanda yake ciki zai tafi zai ɗauki hukuncin albukur ne wanda yake karya azumi a bisa mazhabar imam malik rahmatullahi alaihi na da rab da mustalaita ake sawa a hajji don hukuncin su hukuncin bakur ne ai tafiya jike jike da aka shake su dukkanin su hukuncin su duk barin su wajibi mutum ya ba su saboda dukkanin su suna da jirm wato muka kula manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da yake yayin da hadisin laqif ibn sabira da yake koya masa hukuncin alwala sai ya masa wa balir filistin sha illa an takuna sa'ima yace ka ita matuƙa wajen shakar ruwa sai dai in kana azumi kaga ruwan da zaka shaka ai ba zai kai wani abinci da zai kosar ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ka ita matuƙa wajen shakar sa sai in kana azumi kar ka shake shi sosai da in ka shaƙe shi sosai zai tafi cikinka to wannan ya nuna kan cewa hanci da abin da ake shaƙa manfar ne to da kamar yadda ba za ka shaƙi ruwa ba in kana alwala duk da yake sunna ce yin haka to haka abin da yake za ka shaƙa na ko rob ko musalita ko inhaler dukkaninsu idan ka sanya su yadda za ka shaƙe su zai zama to ka baka aiki da wannan hadisin ba kuma dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kada ya yi shine cewar wannan zai bijirar da azumin ke zuwa ga karyewa zai sa mutum bai tsare azumin sa ba dan haka ba a yi to wanda ka shaka na ruwan zai kosa ai ba cewa ake abin da yake kosarwa ba abin da yake isa zuwa ga ciki eh, abin da zai isa zuwa ga ciki ita inhaler abin da ya sa aka ce ba komai dan ba ciki take zuwa ba huhu take tafiya in ka shaki in ka shaki abin inhaler masu asma ba ita ciki take ita huhu take zuwa haka zalika kamar a sanya ma mutum oxygen din nan a ne suke ce maka wannan eh, eh, akwai wani abu da suke faɗa ba an dai gane shi dai ko wanda za a sanya maka a maka wanda za a sanya maka kanji ko kuma ta ko a sanya maka ta bututu suka sa bututu guda biyu wanda za a hanci wanda zai rinka shigar maka da oxygen zuwa wannan ba zai karya azumi ba tunda iska ce take shiga cikin huhu ba ciki take tafiya ba abinda yake shiga ciki shi aka hana an fahimta ma'an bala a ko dai ka je magana na'am na'am ranar laraba a naika jirgin idan a ya fara vaccination a cikin presentation na airport kake yawa idan mutum ya bar gida zai yi tafiya wai kamar mutum jirginsa zai tafi Amerika karfe goma na dare sai ya tafi airport tun karfe biyar na yamma ko? tun karfe biyar na yamma kuma yana azumi ranar sauran awa ɗaya kawai a sharuwa amma ya ce zai aji azumi amma ba komai inda dai ya je karfe biyar ya tafi airport zai fara shirye-shiryen tafiya ai daga mutum ya je airport ya zama to matafi zai dauki hukuncin tafiya tun da dama abinda malamai suke cewa tafiya ba da niyya ba ce da aiki ce wanda yake riga ya gama haɗa kayansa ya daure ya ɗauki passport sai ya tafi airport wannan ya riga ya zama matafi don haka daga airport zai iya fara kasaro daga airport zai iya fara shan azumi na su shi ma zai iya shan azumi amma ya zama wahalalle sauran awa ɗaya kawai ya yi buɗe baki sannan ya karya azuminsa a lokacin amma dai in hukunci ne zai iya eh, wannan kuma sauran kuma ya rage nata in dai zamanto wahalalle din ne in ba wahalalle na sai wannan yake Allah ya saka malam da alkhairi da nisan kwana da na albarka a yace malam dangane da masu zuwa ibadar umra da azumi shine muke neman malam yayi mana bayanin umra a takaice fa to ita umra rukunanta guda uku ne niyya shine ihrami da tsawafi da sa'ayi waɗannan rukunai ne babu umra sai da su to sai wajibai wajibanta shine mutum ya ihrami daga miƙa niyyar ta to daga miƙa to mutanen najeriya mutanen yamma miƙatinmu mu shine aljuhfa wajen da yake daidai da juhfa yana cikin ruwa wajen kusan minti 25 kafin a sauka yayin da ake tafiya cross yayin da ake keta bahar maliya daga kudu daga daga yamma zuwa gabas ba idan an biyo ta misra aka shigo ta girin bahar maliya din ba shi lokacin daban ne amma in dai aka taho kamar yadda jirgin saudiya yake tahowa yake tafiya in a jirgin saudiya kake to kusan minti 25 kafin jirgin ya sauka daidai nan muhazatin kaci yake to shi ne yake daidai muhazatin jofa shi yasa ake akan ce muhazatin jofa shi ne ake cewa jofa tana cikin ruwa a'a ba jofa ce a cikin ruwa ba muhazatin ta ne a cikin ruwa amma jofa tana nan garin jumfa yana nan sai dai ya zamanto babu mutane a cikinsa ya fa fakuwa amma hukumar saudiya ta yi katafaren masallaci da kantina ana zuwa da banɗakuna mutane suna zuwa suna ɗauko ihraminsu daga can mutane suna zuwa suna ɗauko ihraminsu daga can saboda ka yin ihrami daga miƙati wannan wajibi ne idan mutum ya ƙetare miƙati ya bar wajibi duk wanda ya bar wajibi a ibadar hajji ko umra hadiya yake shine ya yanka akuya ko rago ko tinkiya in ba shi da hali bai samu ba in bai samu ba ita ba bisa zaɓi ba ce sai in baka samu ba to sai ka je zuwa ga azumi azumi guda goma to idan mutum ya samu bai samu a har ya ƙetare mikati bai yi ihrami ba to yana da zaɓi sai ya sake komawa wani miƙatin kamar an misali ya kai jidda domin a duka sahihin magana jidda ta tare miƙati duk da akwai saɓani waɗansu malamai suna ganin jidda miƙati ce ni dai ba na da wannan ra'ayi jidda ba miƙati ba ce a kuma mafi sauƙi mafi kyan mutum kada ya ɗauki ihrami daga jidda inda ba zai iya ɗauka daga cikin jirgi ba to an sauka a jidda ya ɗauki mota ta kai shi jufa ya ɗauka daga can ko kuma ya tafi madina in ya je ziyara a madina sai ya ɗauko ihraminsa daga zulkulaifa miƙatin annabi sallallahu alaihi to idan mutum ya yi a wannan wajibi ne sannan talbiya cewa labbaika wajibi ne to kuma ihramin nan a miƙa a yadda ake yin sa sai an yi furci na niyarsa hajji yana daga cikin ibadar da ake furucin niyya da ita ba kawai a kulla a zuci ba za ka yi furucin niyya ka ce labbaika Allahumma ka umra bayan ka yi nafila mustahabbi ne mutum ya nafila mustahabbi ne mutum ya ihrami bayan sallah ko sallar farilla ko sallar nafila ya yi ihrami bayan sallar farilla ko bayan sallar ake yi duk da an idan waɗansu suna ganin sai mutum ya hau abin hawan sani amma saboda kar a manta daga kai sallar ka yi sau da yawa waɗansu mutane in suka ce za su yi da cikin mota yayin da suka shiga cikin mota sai su manta sai an kama tafiya sai su tuno ashe ashe ba su ba to ga lokacin da za yi irami sun ƙetare ne kake sun yi komai da sallar da nasular amma abin da ya kai su ɗin ba su ba su ce lahama allahumma kan umra shi yasa mutum daga yayi daga yayi sallar yayi harama to sannan daga cikin wajiban aikin hajji akwai labbai Allahumma labbai kalbiya wajibi ko so daya idan mutum yi ibadar umra gaba ɗaya bai yi labbai kaɗin nan ba ko so daya to ya bar wajibi sai ya yi yanka wannan wajibi ne sunnar talbiya kuma shine a yawaita ta kuma a ɗaukaka murya da ita ga maza hatta matan ba sai dai in suna waje wanda yake tare da ba muharramansu ba to kar ta ɗaukaka murya sannan daga cikin mustahabban yin talbiya shine mutum a idan ya yawaita ta ya yi addu'a ya salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya roƙi Allah tunda ibada ce hmm. kuma tana taimakawa mutum a wajen rage a zantuttuka da hirace-hirace da kuma yasashen zance da ba a so a cikin aikin ibada to sannan kuma wajibi ne mutum ya yi a cikin umra dole ne mutum ya cire idan namiji ne ya cire tufafinsa wanda duk yake tsinkacce ya sanya a gyauto da mayafi da takalmi faɗi kuma ba hula ba rawani ba kuma ihramin kare zama to ko da da fil ne a sanya fil da yawa haka ko kuma abin danna abin a abin abin fil dan tas to ko kuma ya kuka ce masa ɗayeman ne ɗayeman ne na yake ɗayeman na ɗayeman na to shi ma ba a yin wannan sai dai ka yafa kullewa ma ba za ka daure shi ba ba za ka daure shi ba duk wannan in kai da shi za ka amma a'a shi wannan za ka iya cikukuyewa eh za ka iya cikukuyewa o na gyauto za ka iya cikukuyewa za ka iya daure shi eh shi ma za ka iya daure shi za ka iya daure shi hmm. a ah, wannan ga namiji mace kuwa za ta iya sanya kowanne kwagiri babu laifi idan na aje kuɗi ne amma in dan ya in belt ne dan ya rike maka shi da wannan makaruhi ne sai dai ka ɗauki in belt shi sa in ka san ba za ka iya manne shi ba to ka ɗaure shi da ka sanya belt wanda yake akwai wajen aje kuɗi a kai sai ya zamanto aje kuɗin ya zamanto shi ne dalilin da ka sanya ba don kawai ya ɗaure maka ihramin naka ba sannan babu laifi za ka iya canzawa za ka iya canzawa musamman lokacin aikin hajji ka cire ka sanya wani ko kuma ka wanke shi ka sake sanyawa kuma sharaɗi kar ya zamanto ka sa masa turare wannan yana faruwa ga mata da yawa saboda su mata za su iya sanya kayan su kowane iri to wani lokaci sai ya zamanto ka san kun san kayan mata kullum a cikin turaren wuta yake da turare a cikin akwatin ma da za a tafi dama sai da aka sanya masa turare da in dai za a sanya shi a tufa za ka samu da akwai yana da kanshi to shi kuma in dai da turare a jikin tufa ba za a sanya ka ba tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarcin hadisin ya ala ibnu umayya da ya sanya wata jubba mai turaren za'afran yace ya cire ya wanke kuma ga shi ma nassin hadisin wala yalbas tauban mastahu war aw mastahu kuma ba zai sanya tufa wanda turaren waras ko za'afaran ya taba shi ba saboda haka ba a sa tufa mai turare amma mutum zai iya sanya turare a jikinsa kafin ya yi ihrami yayin da ya wanka zai iya sanya turare a jikinsa ba a jikin tufar ba kamar irin turaren deodorant ko kuma body spray duk zai iya yi amma ba a jikin tufar ba a jikinsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi wanka zai sanya ihrami ya shafa turaren muski Aisha ta sa masa turaren muski a gashin kansa har ma turaren muskin ya rinka kwararowa ta gefen fuskarsa saboda haka babu laifin a jiki ne amma a tufa ba a sawa wannan kuma ga maza da mata ne ga maza da mata mace ita abinda kawai ba za ta yi ba wajen ihrami shi ne ba za ta sanya safar hannu ba ba za ta sanya safar hannu ba ko ba za ta sanya niqab ba sai za ta iya lullube fuskarta da mayafinta za ta iya lullube fuskarta da mayafinta a musamman in tana cikin maza wanda ba ta so su ga fuskarta inda mata saba mai yarfa fuskarta ce to idan idan mutum ya isa mata ga mai yin umra eh mayafin ya ta sake shi ya sauko hmm, ta sake shi ya sauko eh gaba daya ba zai bar komai ba ba singlet babu babu kamfan ciki babu komai eh, kuma takalmi ba zai sa sau ciki ba sai dai faɗi eh, amma eh? safa ba za ka sa ba mace za ka iya sanya safa ta kafa safar hannu ce ba za ta sa ba amma mace za ta iya sanya tafin kafa ba dole sai fari ba haka shi ma ihramin ba dole sai fari ba sai dai an fi son fari an fi son fari tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu akan likafani ya zamanto fari to ko da mutum a cikin kun san idan mutum ya rasu yana cikin ihrami wannan ihramin nasu da shi za a binne shi za a masa wani sabon likafani ba don za a tashe shi yana yin labbai kuma labbai to idan ya isa makka babu laifi ya huta babu laifi ya je ya huta domin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya isa makka sai da ya kwana a zuwa sai da ya kwana ya yi sallar asuba sannan ya tashi ya je ya shiga maka ya je haram kuma haka ibnu umar yake ibnu umar shi ma in ya zo maka sai ya zauna ya kwana kashe gari ya wanka yana yin wanka na shiga makka to shi yasa ne ma a cikin masabar malikiya aka dauke shi ɗaya daga cikin wanka wanda ake aka so da mai ibadar hajji ko umra ya wankan shiga makka to idan mutum ya shiga harami farkon abin da zai fara yi idan ya shiga cikin harami shine ya addu'a shiga masallaci hmm. bismillah salatu wassalamu ala rasulillah اللهم اللهم اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك يا قارد اعوذ بالله القديم اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم to daga ya ga ka'aba yana ganin ka'aba sai abinda aka ruwaito daga sayyidina Umar ibn al-Khattab اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام يا ذا الجلال والإكرام اللهم زد بيتك تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابا وزد من شرفه ممن حجه أو اعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابا أرويت لك سيدنا عمر بن الخطاب عند النووي هي أشكي في المناسب وسنن ولو أنت a in yi shiga ka'abar ne ya gano ka'abar daga shiga ka'abar ba daga sahaba ai daga nesa kafin ka shiga masallaci za a gano ka'abar ba ma nura eh daga na ai daga masallacin da inda ake ginin wannan ginin da ya kewaye yaron ne din in inda ka je umra yanzu babu ta inda za ka sai ta babu malik fahad kofa ta saba'in da tara ba za ka gano ka'aba ba sai ka shiga in dai koma wace kofa ce ba za ka gano ba za ka gano ka'aba daga wajen harami ba sai ka shiga za ka iya ganin ka'aba su ai saboda ginin yi tsawo ya kewaye ka'aba ta ko ina babu ta inda za ka ga ka'aba daga waje sai ka shiga cikin harami sai ka shiga ciki <laughs> eh, in Allah ya sake in Allah ya kai ka sake sai ka sai ka gani yanda yake <laughs> to to sannan a lokacin ne mutum idan zai yi tsawafi zai fara daga hajjarul aswad hmm. to kuma idan zai yi zai cire hannunsa na dama ya sanya haramin ya ibtiba wato ya ya sanya haramun ya rufe kafadarsa ta hagu ya bar kafada ta dama a buɗe an bayinta domin kafadarsa ta bayyana to sannan ya tsawafi sau bakwai zagaye na ukun farko ana so ya yi sassarta mustahabi ne sai da inda cikowa ba kai kayi ba wannan sunan sai ta faɗi amma an babu cikowa sai ka yi wannan sassarfan mustahabi ne ga maza ba ga mata ba ko kuma kana tare da maza kana tare da mata in kace za ka yi sassarfar za ka bace musu in ka bace musu za su ji gasa to sai ka haƙura saboda tsare su kar su jiga cikin tsanani ya fi zai ka samu wannan sunna in kuma kace za su bi ka da sauri su ma su kuma za ka hana su yin tasu sunna na to a cikin shi tsawaki babu wata addu'a iyakantarta da aka ce zikiri ne da tasbihi da istighfari da addu'o'i amma ana karfafa yin addu'a ana karfafa san mutum yayi addu'a tsakanin ruknul yamani da hajarul aswad wannan kusurwar ta ruknul yamani wadda daga ita sai hajarul aswad dan wannan kusurwar ana so a yawaita addu'a anan kuma an ji annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan wajen yana addu'ar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban da haka mutum ya zamanto wannan ta daga cikin addu'o'in da zai yi a wannan waje idan ya gama tsawafi sai je bayan makamin ibrahim to ba zai yiwu ba dab da makamin ibrahim ba zai yi mutum ya ce zai salla a wajen ba sai dai koma daga can baya ko ina ma daga masallacin mutum ya samu sai ya sallar nafila raka a biyu ya karanta kul ya ayyuhal kafirun a raka a farko da kul huwallahu ahad a raka'a ta biyu idan ya gama sai ya je ya sha ruwan zamzam sannan sai ya tafi ya sa'ayi yayin da zai yi da hau kan safa zai yi addu'ar inna safa wal marwata zai karanta wannan ayar abda'u zai fara da cewa abda'u bima bada Allahu bihi sannan ya karanta inna safa wal marwata min sha'airillah in ya hau kan dutsen safa sai ya fuskanci jihar kibla ko dai ya ga ya kallo ka'aba in inda ya tsaya zai ba shi damar ya ga ka'aba in kuma ba zai ba shi damar ya ga ka'aba ba sai ya duba layin da aka sa na yin sahu ya tsaya daidai layin yadda zai zama ya kalli ka'aba sai ya ɗaga hannunsa a ɗaga hannu na addu'a ba ɗaga hannu na kabbara ba ɗaga hannu na addu'a haka ya kabbara sau uku سمي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يتي لا إله إلا الله وحده أنجز وحده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سنسي الدعاء في حكا حسو أكو وتو يكبر يهيللا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يأدعى ya sake koma bayan yi addu'ar yi addu'ar ya sake yana tafi haka har sau sannan sai ya gangaro ya tafi dutsen ya tafi dutsen marwa in ya zo daidai inda aka sanya alamar wannan koriyar fitilar maza sai ki sassafa to a cikin sa'ayi ba wata addu'a ta musamman da ake sai dai zikiri da addu'a da tasbihi da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da istighfar ah, babu laifi mutum yayi karatun alqur'ani in mahaddaci ne shi babu laifi zai iya yin tilawa yayin da yake yin sa'ayinsa to idan ya je marwa zai yi kamar yadda ya a safa to in ya je koyaushe ya zo daga safa zuwa marwa ya yi ɗaya daga marwa zuwa safa ya yi biyu ya sake yin haka saboda haka zai tsaya a kan marwa sau hudu zai tsaya a kan safa sau hudu ya tsaya a kan marwa sau hudu to in ya gama wannan wajibin da ya rage masa shi ne aski aski wajibi ne idan mutum da yi shi ba ya bar wajibi in da yi shi ba ya bar wajibi dole sai ya dawo ya yi shi kuma abubuwan da ya yi bayan in ya riga ya cire kayansa ya sa kayan jikinsa to sai ya yi fidiya don bai fitar daga cikin umra ba yayin da bai yi aski ba saurata idan mutum bai yi aski ba har ya koma hotel ya sa kayansa to zai yi askin sannan kuma zai yi fidiya ita fidiya ana yin ta ne saboda barin ɗaya daga ka'ida daga cikin ka'idodin ihrami kuma mutum ya sa kaya ko ya shafa turare ko makamancin wannan to ita kuma fidiya abubuwa guda uku ne da aka ba mu mutum zaɓi ko azumi uku ko yanka ko azumi uku ko ciyar da miskinai shida ita ce alfidiya idan mutum ya haka ya gama umra nam aski na fiye eh, ko aski ko aski ko tefaye eh, ita ma um, kamar hajji ne wanda ya umra wanda ya aski yana da addu'a uku ta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya Allah ya masa rahama wanda ya tausayi yana da guda daya eh. <laughs> alaikum Eh, idan mutum ya manta da yi niyya ba sai bayan mota ta tafi ta bar miƙaci sannan ya tuna to a lokacin sai ya niyyar ya labbai kallahuma labbai amma ya riga ya miƙa miƙaci sai ya yi yanka ya bar wajibi ya bar wajibi don ihrami daga miƙaci to kun gani kun fitar da mu daga azumi mun koma cikin umar saboda haka tambayoyin mu su dawo cikin azumi na'am eh Eh. to wai waɗanda suke ɗaukan a nauyin karatu na azumi idan aka gama ko wato aka gama wani aka gama yin karatun a cikin gidan rediyo oho ke kuma si tallan kayan masarufinsu wato sun hada da tafsirin da kuma sayan fili ai duk biya suka yi babu komai inda a cikin masallaci ne bayan an gama tafsiri sai su ce to a kamfanin wani kamfani kaza da kaza da yake sayar da kaza da kaza suna bayanin cewa kayan su fa sun fito a maza a je a saya to wannan shine haramu shine sai a yi addu'a a ce kar Allah ya sa riba a wannan kasuwanci tunda an hana a masallaci amma a gidan rediyo dama a gidan tallami yi gidan talla ai karatun shi ma zuwa ya yi asali yi gidan rediyon ba na karatu ba ne na talla karatun ne zama albarkar talla ya zo saboda haka babu laifi idan aka yi